اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المتكلمين ومقلدهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين قال على دين في الله سبحانه وتعالى الذي فانسان قدر وساعه shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka inda yau muna ranar litinin kuma muna uku ga watan tara shi da watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku allah ta'ala ya haɗa mu a farfajiyar wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na yamai a kwatar mulki ta jamhuriyar nijar domin gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa a kowace rana tafsiri yana gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a su izalatul bid'ati wa iqamatis sunnah وجعل قدر مريا يا الشيخ اسماعيل بن زكريا يا الستارة الله تعالى قد أمالا تجاور كامل تعالى مالا مثل توحيد الشيخ أبو بكر محمود البني ونا ادعى بخليفة مالا نغرقو شيني فضيلة الشيخ محمد ثاني عيازينج رئيس الدولي شغبان أثار أثار كمثل مكانته bangaren gudanarwa da agaji tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah kai musu gudunmuwa ya yan uwa musulmai in ba manta bari har yanzu muna nan wannan sura mai albarka ta ce sura tunno kuma jiya muna tafsirin aya ta goma sha ɗaya lokaci ya yi muka dakata a nan domin sha Allah za mu dora bayanin mu karkashin wannan aya sai mu ci gaba Allah ta'ala bai muna gudunmuwa a ga haka nan yayan uwa musulmai muna gabatar da ta'aziyar mu da shugaban majalisar malamai ta ƙasa ne a shek muhammad sani a yajin da bangaren abin da ya shafi gudanarwa da agaji da ofis na ƙasa na wannan kungiya, da dukkan shugabannin malamai na jihohi da gudanarwa da agaji har zuwa lokal gamman rashin da muka samu sai da cikin shugabannin majalisar malamai a kan najeriya shine shugaban majalisar malamai na jihar nasarawa wanda Allah ya saka ya ban kwana da gida wanda yana da cikin maluma ɗari biyar da hamsin da biyu nan da mun ka ambata har sun shiga jihar Sayubi domin da ya tafsiri a Francisco Allah ta'ala ya kawo musu haɗari a saman hanya kuma Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah ta'ala da su ɗansa da rahama kuma Allah shi gafarta masa dan samu zo muna rufa Allah ta'ala Allah ya samu su kare ma saboda haka ya yan uwa musulmai wannan sura mai albarka kamar yadda aka sani tana karantar da mu yadda ake warware matsaloli waɗanda sun ka shahi tun daga gida abin da ya shahi shiya unguwa da abin da ya shahi gari da jiha da abin da ya shahi ƙasa baki ɗaya wannan sura tana warware waɗannan abubuwa cikin sauki amma kawo ga aya ta goma sha ɗai abin da ya faru na ƙazafi da mina'ikan allah sun kai ga matar tsayayyen halitta ya daga cikin zaɓaɓɓu na sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce aisha umar mu'minin wanda yake kamar yadda bayani ya gabata dama annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya akara a bayyana misali manzo Allah yana yin ƙuri'a tsakanin matansa duk wanda ta ci wannan ƙuri'a to da ita ce za a yi wannan tafiya wannan yaki da aka je yakin bani musfara wanda mun yi bayani النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كون ينادي السنوة شعبان شكرا كبير باي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبكى سموة النموت عليه إما ذا أنا لا بالي يا سومة سنشري من أرضي زونا أدر المدينة ستنبو تتربينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا لو كثيري manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma an tsara wannan yakin an dawo to a wannan lokaci na aka samu waɗannan munafikan Allah suka je ya Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa ta yi zina a wannan lokaci saboda haka Aisha da kanta take cewa wanda ke halaka ya halaka ga abin da ya shahi lamarina da ke lokacin da muka gabato a garin madina aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ta zauna saboda musabbabin wannan matsala kusan wata daya ba ta da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen aisha ya mata sallama lokacin da an ka jibe ta da wannan kalma ta zina lokacin da an kai mata wannan kazafi da wannan sahabi gwarzo shine safwan bin muhaffal as-sulali annabi sallallahu alaihi wasallam sai shigo wajen aisha ya yi mata sallama ya ce ya hali ya lamari ya kike annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya fita aisha ta ce a wannan lokaci manzon Allah ya je min sallama lahi kullum damuwa nake ji tana karuwa da jikina ina jin rashin lafiya ina jin damuwa aisha ta ce wata rana an mun kanta tare da wata mata wadda ake ce da ita ummu misfa domin mu je mu biya sashen bukatar mu muna tafiya da wannan mata in ji aisha ummi mista to sutura ta kayu kasa kasa sai sallawai a wanta haka sai ta ce zuwa faduwa wannan ummi mista sai ta ce sa'ita nista addu'a ce wadda take ba ta da dai da aisha ta ce ma wannan burar allah don in za su ta wannan kalma mai nauyi ga sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya ji ya tambaya sai ummi nisa sai ta ce ma Aisha halan da kiji abin da ya faɗa akan ki ba biki ji abin da an kace ba halan da kiji maganganun da aka yi akan ki ba Aisha ta ce ummi nisa sai ta ba ni labarin abin da ahalul ilm waɗannan da sun ka kirkiri ƙarya sun ka ce na da wancan sahabin sai ta ba da labarin dukkanin komai a wannan lokaci ta gaya ne da ce aisha ta ce daga lokacin sai rashin lafiya ta yi ƙara kullum cikin jin damuwa nake ina cikin rashin lafiya da ce lokacin da na dawo gida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo ya ce ya yanayin ya jikin ya lamura ya kaza aisha ta ce a wannan lokaci saboda damuwa ta kai ne inda ta kai ta ce nufi manzon allah ko za ka yi mai izini ba allah in ce wajen iyaye na in koma gidanmu saboda wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta kai tsaye bai iya magance wannan matsala domin lamari na wanda yake shi annabi bai san gaibu ba domin da ya san gaibu da cikin ɗan lokaci kaɗan zai walwala wannan matsala yace abin nan da an ka faɗa ba gaskiya ba to kaga hakika hakikalin wannan lamari yana wajen Allah madaukakin saboda haka sai ta nemi izini da Annabi sallallahu alaihi sallama ta koma gida dace kuma wannan lokacin tana son ba in ce can wajen iyayenka ta ƙara tabbatar da labarin da aka yaɗa ba shin maganganun da aka faɗa wai gaskiya na in ta ce gidansu za ta ƙara jin wannan da ta nemi izini da annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya bata dama manzon Allah ya ce ka tafi gida a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izini da ta ce gida tana zuwa gida sai ta ce ma mahaifiyarta ta ce ya inna ma ya ta haddathuna wani ne ne mutane suke faɗa a kai nan sai mahaifiyarta ce ya ce da ya ta hawuni alaihi ki sauƙaƙa ma kai me yake da kai duk wanda Allah madaukakin sarki ya daga garin da irin taki gashi kina aure da annabin Allah jiyayyen halitta daga cikin halittun Allah sa'an nan ki yana cikin waɗanda annabi kusa kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi Allah madaukakin sarki ya ba ki basira ya kinta miki ilimi wallahi ba da za a yi a banki haka ne sai an samu masu cece ku ce a nan saboda haka ki sauƙaƙa ma kanki ki yi haƙuri a lokacin da mahaifiyar aisha ta gaya ma aisha wa magana aisha ta ce fa ba sai ki fil kallaila ta ce wallahi wannan dare haka min dinga kuka ta ce hawaye ma ba su yankewa ga idanuwa tsakiya haka ne dinga kuka magana kwana da shiga na ba aisha ta ce haka ne dinga kuka ina cikin dama lamari ya kai inda ya kai madina ta ɗau zaki a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira ali da Abi talib ya kira usama bin zaid domin domin a wannan lokaci wahayi ya yanke daga Allah ba wani bayani wanda ke zuwa daga Allah maɗaukakin sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Ali bin Abi Talib bayan ya kira ya ce wai su bin kai. kiran da ya musu yake ku ba ni shawara ga abin da ya shafi lamarin matata Aisha ku ba ni ku ba ni shawara kun ga abin da mutane suke faɗa a kanka ku ba ni shawara aisha da kan bisinti amma shi usama su dan zai sai ne da cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan ya ce ya rasulullah ni bai ka abin da ni sani da aisha wallahi mutu ne shi wanda kalma da ake faɗa a kanta wallahi ni ban ganin aisha tana iya aikata wannan aiki ko ka bayan haka ya ce ya manzo Allah kayan kowa sanin kowa Aisha mu ba mu komai da Aisha ba illa khaira An ban su alkhairi wala rutu ne kinki ka ta ka. sai manzo Allah ya ce to kai Usama da zai mun ga kai abin da Ali Talib ni a shawararka ni a ka sai da Ali ya ce lam yusallahu alaihi manzo Allah Allah bai hukunta ma ba wanda sa'u suwa na kabiri yace mata waɗanda ba su ita ba ai suna da yawa shi na aisha ta ce ita har ta koma ga Allah ba ta manta da wannan kalma da Ali ba yi tsari ya faɗa ni ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawararsa to ko shi Ali da Ali da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ta an gane gidan manzon Allah yake matsala ta wanda aka cikin gida kamar ka kira wanda yake wan mahaifinka ko ana mahaifinka ko ne wani jini naka ya ba ka shawara da abin da ya shafi iyalinka kaga maganar da zai gaya ma tana da bambanci da maganar da na waje zai gaya ma ina fata an fahimta to saboda haka a wannan lokaci yake mata waɗanda ba ita ba suna da yawa amma in kana son ka gane gaskiyar lamari ka kira barira barira tun da ita a cikin gidan ko da yaushe tana tare da aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira barira ka kalle ta ka ba ka kira aisha kullum ta sani na ta idan manzo Allah ya sa an ka kira barira yake ya ce barira ni ki sani akan aisha sai barira ta ce a to ya rasulullah ni dai bari da aisha na san suna da ƙananan shekaru kuma ni abinda da na sani da yasa wanda in dai shi a abin da aka cewa abuna wanda ba na ƙware ba in an ka kawo mata gari to tana ɗan saka cikin ta ban gari ji su tuho suna saka suna ci sai to in wani abu na ni illa game da aisha ni wannan shi ne sai ina ba ta an gane saboda haka sai ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana kaga manzo Allah ya nemi shawara Usama bin Zaid ya ba da shawara Ali Qadi Talib ya ba da shawara an koma cikin gida macen da aka rage ita an bincike ta ga abin da ta faɗa a kan Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sun gaba manzo Allah shawara annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito a masallacin Madina ya taka mimbari manzo Allah ya ya ma'asharal musulmina saboda lamar ya kai inda ya kai maganganu ko ina loko loko cikin Madina waɗanda maganganu ya ake yaɗa kun ga waɗanda ta cewa manzo Allah ya san zai da kanya su domin da manzo Allah ya san zai lokacin da ake yaɗa wannan magana a ce matarsa wanda ya fito cikin matarsa a ce ƙarin jina kun gara mun ga Allah ya san gari kai da yake ce abin da kuke faɗa a kan mata ta kai ta ba ga Allah ya wani bari yace ya ku taron musulmai ya ku al'umman musulmai wani na ke ɗaukar min kansa ga namijin da cuta ce ta kai haske iyalina manzo Allah ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira manzo Allah ce ban san komai ba ga iyali na in ban san alkhairi wallahi shi dai na sani da abin da ya shahi iyali na manzo Allah ce wala qad zakaru rajulan ma alimtu alayhi Allah ce kuma suna zargin wani namiji da iyali na wannan namiji shine Safar bin Mu'attal a sulami manzo Allah ce wallahi ban san shi ba sai mutum ya ba. sai mutumin kirki yake ko gidana ya so bukata ta kama wallahi zai shiga cikin gidana sai tare da miji ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya faɗi magana da anan masallacin Madina akwai sa'ad bin Mu'ar. balan tare na mutumin Madina yake ya manzo Allah wallahi za mu ɗaukan ma fansa ya manzo Allah wanda ya yi mata in ya kasance cikin aus ضربنا عنقه والله إذا مكاري ميرونا in dai cikin ƙabila ko ta ta aus aka samu wani ya yi ma wannan cutar cutar da musulunci wallahi za mu kare wayarsa in ku aka ce yana cikin 'yan uwan mu ƙabila khazraj to idan ka umurce mu wallahi za mu ɗauki fansa a kanka to sai ga sa'ad bin ubbad shugaban ƙabila khazraj na shi wanda da kamati da shi ko ya fito cikin ƙabilar ne wasu da sai haniya ta ɗan kawai abin nan na kare gida ina ba ta an gane abin nan na son gida sai ta ce yi magana a wannan lokaci yake a mukan ba ka kashe wanda a cikin ko ba ka iya kashe shi sai aka samu sai biyu ko zai ya tashi dan amni ne da sa a dau dan dan dan dan mu'az a wannan lokaci da yake da sa a dau ba ya ce kai karya wallahi ni ya aikata haka wallahi za mu kashe shi yace fa innaka munafiq kai ni na da kiran Allah kace wallahi ya ana a yi magana domin a magance matsala billahi la ilaha illa huwa wanda yawwa manzon Allah wa magana yawwa matarsa ƙaƙe wallahi ko cikin ƙabilar wuta in an ka gano shi in manzo Allah ya ce a shi wallahi muna kai shi magana duk a tsaya a yi wani kare-kare wallahi ba ta taso ba yace ya kana a akan waɗanda suke kan Allah to a wannan lokaci dama ƙabilan Autu da hazara duk sun hadu cikin masallacin Madina yaya ta tashi a wannan lokaci waɗanda su faɗa waɗanda su faɗa waɗanda su faɗa ba Allah a ƙarshe ƙoƙari ya ce kowa ya zauna kuma kowa ya yi shiru a wannan lokaci Aisha ta ta bada labarin ta ta ce a yi ran nan sai Aisha ta ce da kuka kawai ne dinga hawaye ba su zube min ba ni iya bacci kullum cikin kuka nake ta ce kai kuka ya kusa fari ko kabi da kuka ya kusa da fashe hanta saboda damuwa da rashin ciki da bala'i tace a haka ina zaune ina kuka da su sai ga wata mata da cikin mutanen madina ta zo tana neman izini ta shigo ta shigo ina kuka ta zauna ina nan ta ce sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yayi sallama ya zauna Aisha ta ce ne tun lokacin da an faɗi waɗannan maganganu a kaina na azali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai dawo na ba kuma ga wahayin Allah ya yanke kusan tsawon wata ɗaya babu wani sako daga Allah maɗaukakin sarki manzo Allah yana shigowa a gidanmu yayi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wannan dai a tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ka baya haka yake amma ba'du ya Aisha bayan haka ya ce Aisha yace hakika labari ya kawo ni daga gare ki an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce ke aikata kaza ke kaza ke kaza manzo Allah ce fa in kunti rabi'a ya ce Aisha in dai ku kutarta take wallahi da sannan Allah madaukakin sarki zai ku kutar da amma in ya kasance cewa ke aikata abin da Allah ya fassara da sai Allah sun mutu ke ne ke yi ya fari ke nemi tuba Allah don Allah in manzon Allah ya san gai yana faɗin wata magana ba zai faɗi wannan magana ba yadda ki tuba ma Allah da ke lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara faɗa wata magana ta ce karanta da ni don ke fi hawaye na gaba a ɗai ke sun ka yanki saboda waɗannan maganganu ma da manzo Allah ya ya ta haɗin lisan ta haɗin lisan damuwar da take a wannan lokaci take bayan haka sai na ce ma mahaifina da mahaifiyata a mahaifina da mahaifiyata a wannan lokaci suka ce in an sama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga magana ke yi da aisha ta ce in kun ce in faɗi wani abu game da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ta ce to ni ba abin da zan ce sai abin da annabi yusuf alaihi salam ya ce fa sabrun jalil wallahu musta'an ala ma tasifun annabi yaqub alaihi salam ko yace fa sabrun jalil wallahu musta'an ala ma ta shigo gaskiya a wannan lokaci kawai sai mun juya sai ni kwanci na kawai shimfiɗa ta ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai fita daga cikin gidanmu ba kai manzo Allah bai tashi daga wannan majalisin da ya ga magana ba a wannan lokaci ta ce kai wasu ma da sun ka shigo gidanmu a wannan lokaci babu wanda ya fita ta ce kai kai sai mun ka ga manzo Allah launin ta yana canza zuha yana rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ga zuha yana rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sako ya fara zuwa daga Allah wahayi ya fara zuwa daga Allah madaukakin sarki gaske lokacin da an ka kuraye ma manzon Allah kenan an ƙara saukar da wahayi Aisha tace ko da rinji manzon Allah wa huwa yadha sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana murmushi kace wallahi farkon kalma wadda manzo Allah ya faɗa bayan wahayi ya yanke yace ya Aisha manzo Allah ya ce ya ce Aisha ya ce Aisha haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki ya kuma kai lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta waɗannan ayoyi cikin suratul nur aya goma ko ko zuwa aya goma sha takwas sai ga sako daga Allah maɗaukakin sarki Allah ya kukutar da Aisha ya wanke ta fata umarni daga Allah maɗaukakin sarki to ka sa abinka na mace da ne sai mahaifa Aisha sun ka ce to tashi ki je ki godiya ga manzon Allah ga haifar? ta ta ce na ta ce billahi la ilaha illa huwa ban godiya ga manzon Allah ni ga Allah muke godiya gaske ai duk yanayin da ni shiga ai ya kasa fitar da ni Allah zai fitar da ni yanayin da nake ciki to ga Allah madaukakin sarki nake godiya to shi na sai ga arina Allah ce innal ladina za'u bil ifki Allah ce lalle waɗannan da sun ka zo da kiran ƙarya a tawakul kari شيء ما في مؤمن قرية على عائشة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقلبها لمتى قدر ألا أسبة منكم جماعة نسكنك جماعة جماعة من المؤمنين نسكن إيماني كلنا نسكن الله قالت عائشة عائشة في تعيين عدد أهل الإبكي tana bisa adadin waɗanda sun ga shiga cikin iran ƙarya waɗanda an mutanen kirki hun hassan bin sabit wa abdullahi bin shi ne nahikin allah na wa nisahu bin usaka shi mutumin kirki na wa himnatu bint jahashin zaujatu talhatu bin ubaydillah ce la ta'tabu kafku zace ta ayyuhal nuna ya kuma su kimani ghayrul usba waɗanda ba waɗancan jama'a ba sarrun lakum cewa shari'a na gare ku lima asabakum bihi saboda abin da ya same ku a ciki bal huwa khairul lakum a alkhairi na gare ku liktisabikum bihi thawab al-azim domin kun samu lada mai girma wa buhuri karamatiku darajar ku ai ta bayyana Allah ga Allah da inzali samani asharata aya ina an saukar da aya goma sha takwas fi bara a duk a cikin kubutar da ku wa ta'zimu sha'anikum da girma malamarin wata ta'wilul wa'id sa'annan kuma da girman tsaki liman takallama fikum ga duk wanda ya magana banza cikin wasana da yabo alaman zanna kuma khairan ga wanda ya muku zato alkhair wa asul qissa mala yace abinda a asalin wannan qissa qalat aisha radiyallahu anha aisha ta ce da Allah tabbata gari ta kana zalika wannan ya kasance shi ga a yaki na ta ne abinda take nihi ga wata murisi ya kenan na murisi wa tusamma aibar ana ambato ne kuma gazwatu bani mustara قوم زويرية مكان زويرية بنت الحال بن أبي جرار أم المؤمنين فقال عائشة عائشة تسي وذلك أنسانا ما أنزل الهجاب بعد أن توكد آية شامل ففرد منها من ضاع الله يقال من جهة نبل المصطلق ورد أيداه ولنا من المدينة وفستنت مدينة وآت ليستند الرجيل ليلة أكاش اسكندري أي تهيا فمشيت آية تاتي نفسي وقضيت شأنين بها شأنينا wa akabaltu ne fuskantu ila ra'ali zuwa ga waɗannan jama'a bai za a ikirin kaza sai ga kayan wuya na yayin fara za a tuni koma alkamis hudina nemanta wa hamalu haudaji sun ka ɗauki haudaji na shi ne abin da ake azawa kan rakuni sai mace ta shiga a ciki alaba in ni sama rakuni na ya shigo na niki suna zata yana ciki wa kanafin nisa umata sun kasance ba da nauyi inna ma ya kulla al'ulqa abin sani suna cin abinci dan kaɗan min al'ami na abinci ya alƙari wajen to ikini ta kace, ko da ni koma cikin gajin nan sai na samu kayan wuya na waje ikini dawo ba da ma saru bayan annabi da sahabbai an kai fadalar su aisha ta ce sai na zauna tun manzila a wannan masaukin allazi kuntu biyu wanda na kasance a ciki wazanin su aisha ta ce na tabbatar annal kawo mutane ta yafe nuna ni annabi da sahabbai za a rasa ni fa yuju na ilayya a dawo ni mana kace ina nan zaune a haka in Aisha fa galabat ni aynaya sai ma na sun kai jan falimtu ni kwana kace wa kana safwan safwan ya kasance kada an rasa yayi ruri ne wara da shi bayan sojoji haddarata a wannan lokaci shi safwan gina mu'aqqal sai ya saukatan karshen karshen abin da ya shafi sojoji nan fassara da kuma ai alfi'ila bi tashdidin ra wa dal sanda an kace arrata wannan ra'a ai mata shadda faddarasa wannan dalin shi ko ai mai ai mai shadda ai da zalamin akhirin layli yana sauka karshen dare da istiraha don hutu fa kare mu fa azba sai wa ya gari fi manzili a masaukin sa fi manzilin gashi fara'a sai shi safwanu jarumin da ya ga sawa da tsarin na'i abin nan siffar mutum wanda yake mai basi ba a raba ya gane ni yana ra'ani lokacin da ya gani wa kana yarani ya kasance yana gani na kawar da zaga na a saukar da da ayat rijali fasai kansu aisha ta ce sai na hulka ni rijali safwanu yana ganin alama ta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina arafan ai qawluhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ko aisha da yake mutune ne kirki ta ta Allah tana zan haka tace fa kamar ko wani sai na ɗau abin lullubi na lulluɓa fuskata bizul babi ta rumi da malullubi ta ce wallahi Aisha ta ce na rantse da Allah lokacin da su kawo da yanzu ya ganni ma kallama ne da kalma ta ce wallahi ko kalabi ce ba ko in ce Aisha ta ya an kai ya an ka barke na ta ce bai faɗa haka ba wala ta mishi min kalimata ta ce wallahi ban ji kalma da ta fara ba gairar kirjani ne barke inna lillahi ina ana fara da lasu lokacin da ya durkusar da sa. wa ta ala yadda ya tafi ƙawahun raƙuman na gaba fara kirto ha kawai ke na hau ban tsalaka ya kudu ya ci gaba yana da da na ga dabbarsa hatta a tsayin jinsu sai da mun sojoji annabi da sahabbai بعد ما نزلوا yace ba'da ba da ma nazalu bayan sun sun sauka mugirina fi har zahira ay min awgara ne واقفين كنا في مكان أبو جلي منهم عبد الله بن أبي بن سلول ما ليس أنت من قول أراه الشيطان saboda haka suna isuwa wurin malam abdullahi dan ubai kan tsaro wannan mutum ya shukar da addini ya cutar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi an je an tsaya ga sakwani gari ga kudi saboda zaman sa na kirki na Allah manzon Allah shi ya bashi dama ake sakwa duk inda mun ka je jihadi mun ka dawo kai ka zanta tsaya bayan sojoji ko da wasu za su zo su samu hari kaga wanda mutumi ba matsoraci ba wannan mutumi mai amana manzo Allah ya ce ba haka duk inda mun ka so mun ka tsaya in ka biyo duk wanda ya bar wani abu na shi ya manta da shi ka dauko ka zo mana shi saboda haka in a ce annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin yau da safuwa kila da wasu kilomita ɗaya ko biyu ba ya ji manzon Allah ya sauka a wuri to shi ka kowara inda yake sai ya tsaya ne ya dinga lafiya su ko da wani abu zai taso ya yi maza maza ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana ɗauko Aisha sama ratsuninsa suna kawo wa Abdullahi ɗan Ubayy ɗan Sallu yana tsirkar su ni yake yake ka ku ba su gani ai ne tsiri daga gari ba bai sama ba ta tsiri daga gari ba wallahi daga nan wata magana gaba ɗin ta kaɗa garin madina cewa jarumin da safari bin mu'assar ya yi game da aisha saboda haka minahikin Allah da kuka gani billahi la ilaha illa huwa kai tsaye yake wa da al'umma dan sifar da aiki sai an an ci kullum ba ta jin magana alkhairi ga baki ne kullum aiki shi ya dauko ya ta kasan gudu ya hada yake yanzu ka riga mana kowa ya yi wanka ne mai sa turari ya sa ko ba haka ba kowa ya so tattata to ko da da rana wallahi ba za ka ga kuji a wurin da yana yawo cikin mu ba amma da wani yanzu nan iska zai kuce masa wanda ba a son warinsa ko yanzu kana ganin kuji ya ya fi ya nuna wai kaina ina ba ta an fahimta kaga duk tsawon da ta yi da turaren da kasta ba ruwa ne da amma tun da wani abu na aibi ya bayyana gari da su ya nuna ta wanke to haka mina yake na Allah yake duk yadda kaka aikin alkhairi wallahi bai faɗa ranar da sun kai kuskure to Allah shi tawaka shi Abdullahi na Ubay dan Salul dama kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya zo Madina an riga an taru an yi ittifaki shi na za a ba sarautar garin madina to kira manzo Allah ya jira yazo tun da manzo Allah ya jira yazo madina ina maganar shugabanci ne kaga ba to wannan abin yana nan yana ta damar da yana ta damar da shi to haka za ka iske tafiya ko da tafiya ta ta addini kai ko da tafiya ta ma ta 'yan duniya wani shi in da ba a ba shi matsayi wala sai dai kowa jawabi sai dai a samu matsala to wannan ba karanta suwa ba sai kan islama shi na kun ga kungiyar jama'a su za su bi dawar kamata sunna lokacin da an ka haɗu ɗin nan wallahi masu yi don Allah sun ji daɗi amma waɗanda suke su manufar su shugabanci manufar su girma wallahi haka sun kai ta kutun kutun su shiga nan su fita nan su ce an ci kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma waɗanda manufar su Allah wallahi yanzu ana rana misalin wa misali a shek yusuf muhammad sambo daga ciko shi tun lokacin da an zato an kaɗo ya ni wa lahi yana ko da yaron zuwa saboda ka yana jawo hankulan ku ya ku ahalin sunna na wannan kasa mai albarka ta nijar ku haɗa kan ku yi aiki don allah duk wanda ya ce yana da aƙidar salafu sare wala ya yi zala ميري زالها لأنت في جماعة وزارة البداء وإقامة السنة سنة هي تكوني أكام القرآن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فهم صلاة الصالح ما صلاة الصالح صحابي دتابعي دتابع الصالح فهو هذا فهذا كان وأكان بسيا من رفع الله تعالى ألا شيء مقع البركة ألا شيء كل امرئ منهم ya kasance da kowane mutum daga cikin su ai alaihi a kansa makka saba abin da ya da cikin al-ismi na da zalika a cikin wannan Allah ya ce wallahi tawalla fi baro wanda ya tsinci mafi girma a dimbin daga cikin su ai ta amma da ya mu ku zama mu mafi girman laifi ba da a shi ya fara da kauni da kutsawa a sai a cikin wa asha abu ya watsa shi wa huwa abdullahi bin ubay shi ne abdullahi bin ubay kan salu lahu azabun azim yana da azaba mai girma ko annaru ita ce wuta fil akhirati al akhirah saboda cutar da mutumin jinki wallahi ba karamin laifi bane abuna wanda yake mai girma شين الله تعالى سورة الأحزاب ناتيت إن الذين يؤذون الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة م. وأعد لهم عذابا أليما والذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قل تعذر ألا إلى الذين يؤذون الله ورسوله لا يؤذن في سوفة الدين kuma su cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce la'anahumullah Allah ya yi musu albarka fi duniya wal akhirah duniya da lahira wa a'adda mun azaba mudina kuma Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci Allah ce wallazina yuzuna al-mu'minina kuma duk waɗanda ke cutar da masu imani maza wal da masu imani mata bi ghairi mastakar abinda suka cutar da su su waɗannan masu imanin ba su aikata wannan abin ba Allah ce faɗa ne tamalu mutane wa isman mulina wallahi sun cinciki faɗa ne tamalu mutane sun cinciki sun ɗauki kiran ƙarya wa isman mulina da zafi wanda yake bayanan ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi mana kariya to mu ci mana لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين الله تعالى يفتح حلا لولا ويزن منين حلا دم منين استمعتموه استمع بمعنى حين سمعتموه لوكسين da kun kaji waɗannan maganganu suna yawo an ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ويدمي سوما إيماني سوك إوا junansu zato na alkhairi a wannan lokaci ai banna ba abun bi ba ya kasance tashi ya dinga wa tashi zato wanda yake na alkhairi wa qalu bi hadha ikum mubin ai wannan kiran ƙarya na wanda yake bayyana ne kalbun ƙarya ce bayyanan bayyanan da kaga nan fihi intifar ai an waiwaya an da tsakani daga magana ai sannan tun kungi da su ayyuhal usba ya ku jama'a da sashen ku alkhairi wa kultum ku ci wanda ai kiran ƙarya na wanda an mai girma sai Allah ya ce ni لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله تعالى يسير أولاد المدينة حلاد المدينة جاءوا بسزوبة سوانا وطن جماعة عليها أكوان قدر كيلة تنكزون شيء بأربعة شهداء دمي لو سزون شيء راه وطفاء waɗanda sun kai shaidar lalle sun ga haka Allah ce bai in lam ya tu bi da in musu zai da shaidannu ba ba ba za ka waɗanda inda Allah a wurin Allah aiki hukumi a cikin hukunci Allah kuma ta rubu su ne masu a cikin ƙarshen saboda haka kun ga karanta su a ta addinin musulunci addinin musulunci yana kariyar mutuncin ɗan adam wallahi kare ka yadda ka zuba mutum da mutunci ba ƙaramin zalunci ba ne mutum da ya abu da ka ji ka ya ya abu ina za ka sa kanka a ranar tarshen kiyama kai ko da mutum ya aikata abu na rinki abin da musulunci yake kasance ka fara in ka je ka faɗi tabbas ya aikata ka je ka koma jini kana da mutu kayan jiba ka kuma biyo kayan ji wurin Allah mun karanta muku hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ga masahabai ni aka ce mai jiba yake zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambata ma dan uwanka abin da bai ci sai sahabbai suka ce manzo Allah to ka ba mu labari in kana fi abi ma aqulu haqq in ya kasance abin nan da ya kama da dan uwa na lalle farko da ya aikata nige ni gaya ma wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ya aikata wannan aiki ka je ka fada ba ka je ka fakkaru manzo Allah ya kai jibarsa yana da yake aiki وإن لم يكن فيه من ذا الله أي كذا كي ما لك تجمع على سنة هذه حتى في قفة من ضال الله أي فقد من ضال الله أي كامل بوه أجل هذا شيء مقول مدرسة إن كذا مسوسيا لي سيرك كان لك كذلك ثم في يوم مدرسة يوم وقال لأجي يا أشكاء الأمة ولا إلا تبيت سلم سلم سلم سلم سلم يوم يوم muna da wata baƙar a wata ta shiga cikinmu in ma an ka so an ka gaya ba magana tabbas maganar na haka take amma sai lokacin da za ka gaya ma wasu in ka faɗe da haka sai a ga kamar ba da na ba sai ka yi kokari ka gyara ka ka tattauna ka ka yi maka yanki ka ga da baya sa'annan ka wani ka ƙara nan ka rage nan ka daidaita nan ka shigar nan ka yi kaza ka yi kaza da zarar kana faɗa sai a eh, magana haka kuma alhali kai ka ga ka san wallahi akwai kalmomin da ka tsara a jiki waɗanda ba har ajin ne yake ba to ka san ansar da za ka ba Allah ranar tashin kiyama ka su ba mu Allah ba madaukaki ya yan uwa mu don Allah mu zarta kiyaye mutuncin juna mu mu baccin juna mu mu bawwala kantar da juna mu shi in ka je ka faɗi magana don ɗan uwanka ya kulle ka ya karɓar mina na ta samu wata irin ɗaukaka ta ta samu ni da na za ta samu duniya da lahira yanzu ku ji waɗanda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin iyalin su manzon Allah kira su yana neman shawara ku jibi maganar da wannan bawan Allah wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya rasulullahi mu wallahi Aisha ba mu san komai akan ta ba illa khairan kai ma an ka ko an ka ce dan uwanka kaza kaza kaza kaza ta ce a da Allah ni dai a cikin sai mutum ne kirki wala ta tsaya ta tsaya nan sa'annan akwai mudu wanda ka tuwa ce ta la ta wani dai akwai wani sosai wala kun ji abin da aka faɗi kan ba mudu ke ka dai ya shigar da kan masu kautayawa amma wani babu sai da a shiga a kada ta ta a lalata sai ce wani ba Allah kun ji abin da aka faɗi karsa to mugu na kaka yadda ya ji ba haka mugu musulunci ai kun ga waɗanda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ana bin sabi mutanen kirki na amma lokacin da magana ta kaɗa bari da abin ya yi zafi sai da an ka sami su sun kaɗan su mabakin su Allah ya nuna kariya da mina Allah Allah madaukakin sarki yake cewa لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عندهم لا يؤمنون الكاذبون يلا تشيني ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Allah ce wa laula fadlullah alaikum ba dan falala Allah ne gare ku ba rahmatu da rahmatsa duniya wal akhirah duniya da lahira lamastaku Allah ce da ya shafi ku jima a faktun da abin da kun ka kusa ayyuha al-usba ya ku wannan jama'a ai faktun bihi kun ka kusa a cikin ra'iran karya azabun azima azaba mai girma fil akhirah ta lahira sai Allah ce ni إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله تعالى كهن تلقونه لو كهن تبوكي رويت وانا مغانا بألسنتكم لأهل الصبر ai ya mutu ba abu ko an ba da sashi yana mutuwa da sashi wanda su hana mu wanda su hana mu wanda su hana mu wa wuzifa kaga an share min alkaini daga wannan fi'ili ne da ta aini sai ta ga fi in kala qaula asalin sa in ta kala qaula muke wa ita na mansubun jama sako aw ja afartum wa taquluna kuji fa'al abwaikum da baqunan ku ما ليس لكم به علم ما أبدا باكو تشفت أترتا وتاتمونه هينا كل هذا شاء أبنا التوكي لا إثم عليه وهو عند الله عظيم كمونا أننا من كرما لكي الحسين أولى عليه تقول هذا والله مش كثير kada ka ji labarin ba ka da tabbacin labarin ba ka kai inda ya ba ba ka san wanda ya faɗa ba ka ci gaba da yada labarin ina ga hankalin mu da ƴan bidiyon mu musamman wannan zamani wannan lokaci na fitina wannan wayar da kuke gani wallahi ta ka wasu wannan harkar bidiyar da kake gani ta halakar da wasu ƙasashe ta halakar da wasu garuruwa ta halakar da wasu gidaje mutum zai gana bayan a facebook da waɗannan kafafen hanyoyin ne na sadarwa haka kawai zai ga wani ya rubuta labari zai da tabbacin sa sai ka kanna wannan labarin kai ma sai ka watsa a cikin al'umma kana da ilimi tabbas cewa wani labari gaskiya Ta da ka da tabbas da yawa kawai na hanya mutum zai babbaka ma ƙasar sa wuta zai babbaka ma garin su wuta saboda haka mu ji tsoron Allah wannan waya ta hannu da muke gani silamun ne zu haddai wallahi makami na mai kai guda in ka yi amfani da shi wajen yada addinin Allah in ka yi amfani da shi wajen karantar da al'umma to za ka samu sakamako mai girma a ranar karkara kiyawa yanzu ku bibi da miliyar mu gashi nan yanzu karatun nan gashi nan muna zaune amma ba ka san iyakar kasashe na duniya inda ake ganin karatun nan ba kada sun yi amfani da da wanda su ƙaranu sun yi amfani da kuɗaɗensu tun da ake an tsada ko ba haka ba sai a yada ne to kai ka sai yana da bambanci da naka kai da za ka yada hotuna na karanci kai da za ka yada hotuna na banza kai da za ka yada maganganu waɗanda ba na gaskiya ba kai ka san da kai da mai wanda aiki a ranar tana alƙiyama da ma Allah wallahi ba ku sanar saboda haka mu yi amfani da ni'imar da Allah maka cikin sarki ya mana ta waɗannan kafafen yaɗa labarai na zamani mu watsa addinin Allah maka wallahi kafafen da na yaɗa labarai ai kun ga turawa su ne suka kirkiro su amma mu al'umma musulmi yadda muke cin gajiyar su wallahi su ba su cin gajiyar su haka ko ba haka ba yanzu ku jigir kayan sauke nan in za ka raka da garin gane da mai in ka ga wuraren da ake ta tafsirin alkur'ani mai girma ana karanta da sauran kasashen duniya to abin da tura ke na barna da waɗanda abubuwa za a ga kuma musulmi sun rikin gajiya a sa'annan ka ɗauko kyamarorin da tasu nan ana ɗaukar karatun sun ana sa gidajen tv wayoyin da tasu nan online lokacin da ake yin abu ga shi in kana kasar china in kana kasar america in kana ina kana cikin ɗakin ka kana jin sabon allah matsaloci saboda haka ina da mun kullum mawadatar mu da matasan mu waɗanda allah matsaloci sarki ya ba a jan hannun su yi ƙoƙari da a wannan su sa dukiyarsu da abin da shahi da irin waɗannan abubuwa na zamani saboda harkar da'awa da zuwa canza ta canza wallahi kana cikin tsarin ka sai ka ga gashi an faɗa ma Allah ya ce manzo Allah ya ce to don Allah in ba mu sa zuciyar mu ba ya za a yi wanda sako na Allah madaukakin sarki ya kai inda ake bukata to Allah shi ne mace to sai Allah madaukakin sarki ya ce ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ألا قالت ولولا دميني ألا دميني إذ سمعتموه lokacin da kun ka ji waɗannan maganganu suna yawo ƙultum ma ya kuru lana sai ku ce ai mu bai dacewa gare mu ma yan baki lana bai kamata gare mu an na ta sallama da rashi mu yi magana da wadda magana subhanak kalbi ya tabbata da Allah هو التعجب هنا وأن نبما ما يمنع هذا هو كلام عظيم سوانا كلام عليانا ما معتبر أياتي عظيم مجرما التي يعظكم الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ألا تعالى يعظكم الله ألا يلوكوا وأن ألا ينهلكوا وينهاكم ألا ينهلكوا an tabu kada ku koma da nufin ga irin wannan abada har abada don kun zumuni ne inda kun kasance masu imani tattaizuna kuna wa asuwa da zalika da wannan kanku koma aikata hakan ji Allah ji Allah ce ni ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah ce wa yubayyin Allah lakum al-ayat kuma Allah yana yi muku bayanin ayoyin ta daki daki mataki mataki bil amri wajen umarni wa nahi da hali wallahu alima Allah masa inna lima ya'muru bihi ga abin da yake umarta wa yana an da yake hanya hakima Allah banina biha cikin wannan lamarin sai Allah ya ce ni إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون to har yanzu ku saurara ku ji Allah ya ce innal ladina lalle waɗannan da yubbuna suke zuwa an da su alfahisha alfasha da wasu bin lisani arshi su dinga ya haɗa waɗanda zuka waɗanda ba na ƙwarai ba waɗanda ba na gaskiya ba ayar na tana karantar da mu ladubba da ƙa'idodi wanda kowane musulmi wajibi ne ya kiyaye tun daga cikin gidanka kada ka yarda cikin gidanka ko da cikin matan ka na wata cikin matan ka su ta gaya ma magana da ke ai ga abin da wanta ta yi ko ga abin da dan wanta ta yi ba ka tsaya ka bincika ba kawai ta hau fada kai kai kai da yawa ake jin kunya a samu matsala sai ka gane shirmanka in an ka zo an ka yi bincike sai a gane lalle abin da wancan ka tsaya ma ba ta tsaya ba saboda haka ɗan matar ka ta zo ta tsaya ma magana ila tana da matar zuko ko sai ka ce ko ba matsala ta bari dan da yake ba tare da ciki ba ba tare da tashi a hankali ba yanzu ku fi abin da an gaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matsala ta wanda kake wanda tana da nauyin gaske amma duk da haka manzon Allah bai zabi Aisha ba bai albata Aisha ba bai tubuni Aisha ba bai ce Aisha ra da yake ba da kanka ita Aisha ya manzon Allah ina son ka bani dama in ji wajen da ina manzon Allah yake tafi ya so ka mata ko bai so ka mata haka tsakanin ƴaƴanka da ƴaƴanka in wannan cikin ƴaƴanka ya so ce ma ai wane ya aikata da za ta ce ba matsala ta ban da zai domin shi wani ba abin da yake so in bai ga an samu matsala ya ga dai jiki ya sa ya tsada wuta to akwai ƙirƙiran su sai ka kula Allah ce waɗanda ke so a albarka ta wasu lissani. الذين آمنوا أسيون أن سنك إيماني بنسبتها إليه تتنزل سعى ولا أدل زوى غير سوني وقال من جماعة ألا سيرهم أعظام أليم سنة الأعظام في الدنيا الدنيا للحج نور بوليزا أمس حجي ناء القدر في قدر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أمس حجي باشي أع والآخرة الآخرة بالنار جوشا ومن تعب ومن مات فهو يموت ولم يتوب إلى الله في هو وزوى الله لأن الوجود المحدود جوار للذنب سنة طورة لكن مسلمي المحدود به وانت أنك حدي لديك القدر كما قدر وأما ذكر الإكرام أمال الذي ندب سوى إليه سوى إليه ولا يستطيع ربا أدنك كركريه إلا سوى في ربا أعطوا الله كورا دون الله والله يعلم ألا أنا سنة انتفاعها عنه koro abin gare su a antum ku ayyuha al-usba ya ku wannan jama'a da abin da kuka faɗa na kiran ƙarya ku la ta'lamuna ku san wujuda ha samu tawfina a cikin su قالت ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله فانا فلا الا راح عليكم بأقرب ايها العصبة يا قوة جماعة ورحمته ورحمته وان الله للي الا رؤوكم رب من عظيم مجد اين بكم نقول عاد لكم ولا لعل تتوسعون بالعقوبة بينكم وعذابا فالله تقم الله كيما رأى يا الله يسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا والله سميع عليم التي يا أيها الذين آمنوا التي يا قوة اللي سكى إيمان كانت دون دا أولنا أكبر إيمان هو يجد الشيء هو هكذا تدعو من إلى الله التي لا تتبع خطوات الشيطان kada ku dora da yanzan biyoyi shi ne kawace kawace shi dan kar ku dora da yansu in ji Allah turuku shaytan hanyoyin shi dan aika dini wa abin da shaytan zai kawata na tsaron Allah kuma ko da aka tsara wannan saba labar wani zafi da za ka yi sai dai bakin ki Allah ya ce ya mai yau kuwa da shaitan duk wanda ya tsora da ya hanyoyin shaitan zanziyoyin shaitan shaitan ya kawo su ma ka cire ba shaitan ya kawo su ma ka yi zalunci shaitan ya kawo su ma ka cuci makotinka shaitan ya kawo su ma ka cuci abokin kasuwarka shaitan ya kawo su ma mai gidanka ya ɗauke ka ya ka cikin harka ta arziki ta kasuwanci kai kullum tunanin kai da za ka ci amana ta da zalunci wallahi wannan duk aikin shi kanka kar ku bi shi ke mace wanda a gidan mijinsa ki ji tsoron Allah wa ki kiyaye doka Allah a gidan aure ki kiyaye mutuncin mijinki kada ya kasance mijinki kullum wahala ya fita bayanan ya faɗa ya shiga nan ya fita nan da bakin ciki da damuwa wani lokaci ma har safe ya jiya ne ya jiya nan bacci ya kasa ɗaukarsa saboda ni saboda halalai da zai nemo ya kawo muku amma kullum gida tashin hankali kullum gida rikici kullum gida babu zaman lafiya waɗannan hanyoyi na da shi ba hanyoyi na da tsare ba Allah ce wani yake zai kuɗa wani shekar duk wanda ya ɗora bai waɗannan hanyoyi shi kan bakin sabu lalle shi shi ɗan abin da ya yi amur bil fahsha'i kullum shi shi ɗan umarni ya kai da mummuna ai alƙadihin mummuna wani munkar da hadisa ma shar'an da shari'a bisa ba da ha kullum yana umarni a ga abin Allah ya ce wa laula fadlullah alaikum ba na fadlullah Allah da ya gare ku ba wa rahmatu da rahmatsa ma tsakanin ku da wani ɗaya daga cikin ku bai tsantaka ba ayyama da usba ya ku wannan jama'a bima qultum ga abinda kun ka faɗa ne na cikin kalan ƙarya min ahadin wani ɗaya abada ha abada حيوانات الأهل يعني ربع وظهر يسألك من هذا الذنب تكون الذي ذكر وجد توبة لك ولكن الله فيه ألا يزكي ألا أنا تلك كوة يرى ألا أنا تلك كما يشعر وانت يسوي من ذنب لك بقبول توبته من ألا كتتوبة والله سميعا ألا ميزينا بما قلتم لأذلكم كبرا عليم مثلنا بما قصدتم لأذلكم كمين مالا الشيخ أبو بكر محمود بن الله ثقا في العام يجلس ويدخل هذه القصه ما يكفي إن جوان الفكر تكون تبيع وأن لا فاهم بأن لا يرضام أدل يرفعه زامن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي يمكن هنا وأن تقع في كل دين ومكان yana yiwa ta aukuwa fi kullum yana akwai wani zaman كان tsakanin da bagiri wani kuma yana yiwa an suka zo kasar ba'adul ta tabbatar da a yanke fata amfanoni bai da alƙali da wa'ali tsakanin shi mai yin azahin wa'ali da mutanensa wa bai da makazu da wa'ali da tsakanin wanda ake wa azahin da mutanensa malar ke musulma a tsarin tsara abin da ya sadu fi abi bakar da sai da na abubakar أبو ثم الله صلى الله عليه وسلم ما كان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن حلفا جميل لوك كنت وزمان ألا تأوكو سيدنا أبو بكر يا ربي والله الله يجب على نصف تخيلوا يسي فزيل ساكي كيسا يصوبا وهو ابن خالته كما أن خالد سري ثوبا سري وهو مسكين شي وزن بعض الله سلك لمعاذ يا هجرا بلوليون كما يجيا كمبرر لما قال دنيا كوسا في الحج أشكين سران أيا بعد أن كان يكوسا عليه بعد سيدنا أبو بكر دام أنا أتيتش لو كسين سيدنا أبو بكر جلا بعد شيء ما يصوم بعد كده شأن هذا يشوف وارث من الأباد فلا تتكاو لنا ذكر مفهوم شيء أنا أقول وناس من الصحابة حتى لو تجمع الإسلام صحابة أقصى مسرتي Allah ya tasaddaku ala man takallama bi shay'in min al duk wanda ya koma shi cikin wannan kiran ƙarya wala ba su koma shi makamai baraka Allah ta'ala fi Allah ya faraka annan nasar rahima ita rai wadda aka babban mutum mai daraja an gane ko ka a kurar wanda ta kai an manzara ma ga duk wanda ya zalunce ta wa azruha ala Allah kuma lafiya ta tana da Allah bi zalika a cikin wannan saboda haka ka yi yin su kai ma da ya ta yi kake kasance Allah ya kada da rinsa ka kasu wai koyar ma sai ka mai ka faɗi wallahi Allah ya kada da rinsa ka gaska dora wayoyin waɗanda annabawa gare ka kace arziki suka yi shahala ka ne arziki su saba wallahi tun da Allah ya riga ya kada da rinsa ka shi ke sa'annan kuma in an kai ma kana da kaka fi na robar ka ka kasance mai yadda sai Allah ya fara ba da kariya to haka babban mutum yake ku dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dubi abin da mutanen Makka sun kai maka ni abba awa manzo Allah manzo Allah ya zo yana kadara cikin harin an ka ce an ka ɗauko mahaifar raƙuma an ka haɗa masa da kai an ka dani haka an ka dinga sahabbansa a buge wannan a ɗaura wannan a kama wanda wuta a ƙona shi a wanda lalata sai a shi ma abu ya kai inda ya kai suka kori annabi sallallahu alaihi wasallam da masu imani a garin marka ya jira ya ce madina to amma ku diba ranar da manzon Allah ya daga ranar da Allah madaukakin sarki ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan su da yesu manzon Allah ya shigo cikin garin Makka ga waɗanda da sun kai kiyaya da manzon Allah sun ka tafi manzon Allah sun ka ci mutuncin sahabbai sun ka fashe musu dukiya sun ka fashe musu gidaje ga su an zo da su da tsaure kamamu manzon Allah ma nuna anni fa'il biyu suna ba su ƙeye manzon Allah ya ce yau yanzu ba ku an zo da su, ni kuka da son da yanzu يقول لك يا اخي كريم وكريم كأب وضم كريم وكما ابن كريم أكل وضم ما كانش على حتى تجيبهم على كده Mazala ce ne za a zuwa su mun kula ka. Mazala ce ku ku shaidu an yanke muku babu kuɗi. Kai kai na sauya kai a sa mutu za a mutu. Ko ba haka ba? wala malam ba mu zo mu ji tafsiri ba amma a je mu ba aikin mu bai canza ba ba su ne zan mu ji ba a kan ku ji daɗin da an kamu ba Allah da su an kamu mata zununa a misalin da su su an ba kuma sun bai kada mai kami shi bai kada su ne kada ake shi ku bai babu ku ji daɗin da Yusuf a yi sara ku ji daɗin da ƴan uwan sun kai ba yana ɗari sun ka raba shi da mai sun ka jari sun ka jefa shi rijiya daga rijiya aka fitar da shi an ka je an ka sai sai matsayin ba babu wahalar da bai yi ba a ƙarshe Allah ta'ala ya tsada ganin da saboda ya tsara sai ba su sun zo a ƙarshe sun ka gane shi na ni yake da su an magana da ya faɗa ta ya ta ai ba ko ba ku da damuwa na yana yanzu ku faɗa da ya guda rijiya ba sun karbi ba shi daga rijiya an ka kiran shi an ka kai sai matsayin bawa ku dibi irin musiba da jarabawa da annabi yusuf alaihi salam ya shiga wa an musabbabi dan wani amma a ƙarshe ga shi ya zama shi ne babba shi ne mai mulki shi ne annabin allah shi ne kaza ga su ran nan da annabi yake ya ce a kama su a yi gina a turbuɗe su da ran wallahi ana yi amma su babu ku to haka ake su ga wanda yake babban mu. kada ka fi kai wallahi kai ma kai ma fi kaya ne to kai ma in kawo Allah Allah ke duniya ko ba ka ba in ka taba Allah Allah su tuni ma ban yanki na taba ka yanki ka da saboda haka kasance masu da wannan ita ce karanta su a ta islam Allah ya kaddare mu da haka sai Allah ya ce ni ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا تولى أسأل كلي رنسوا يعرف كلي رنسوا أولي الفضل منكم ما أبو تاجر الزال لسكم وأن ألا تاجر الزمال الله هذا في سلحك عزيزي لفنك عزيزي والسعة للرواء ألا ياباس ولا نعم. أن يؤتوا بمعنى ألا يؤتوا للقربى خصوا أنت تسيب الرأس وباسوا لما أبو جاكو سنتي باع والمساكين لو أن لسوك تعطى أنه باب كومي والمهاجرين لو أن لسوك إذا في سبيل الله من تبع دين الله فلا يقطعوا أعمالهم الخيرية ترسوا ينك أيضا أيوة سنع الخيري نهوى دورة لمنظر مهندوا لإنسان شيء إن لم يكونوا يعملون إلا لله يمن ولنا أي بارم بواسكي بارم الله تكي وفي رفك كلمة الله سنة لنا رفك كلمة الله لمساعدة أهل الله لمن سنة في مقام أبو جهل المهاجرين وأن سنة هجراء الفقراء فلتا الله تولى رمضان في أنهم قبل سوية تجاوز في رمضان في أن الجاني برمضان سبعي ولا يصفهم سكوتك عنهم قبل سوية ذلك أشكوا عنهم da an yi abu su rangwani an zalika da wannan wa ya tana sau su manci da zulmuhun lalun Allah ce a zafi rukuna an yi da furar da ko yanzu kai wanda ya suwa ɗan an kai ma ba ta yafiya kai ba ta son Allah maka kudin zai ya yi ma ka ghafur Allah mai gafara na rajimu mai jinkai Allah ta gafarta mana da rikam lil mu'minina ga masu imani ya fi jin sahabbai wa zaɓe ki ma da. Hmm. Wannan mata na abubakar da mafi yin da zaɓe ka lokacin da sai na abubakar ya ji wanda a aya. Ala bala ya ce haka ne ana uhibbu an yi da fi Allah ni. Ya ce wallahi ni ina son Allah ya gafarta ni hmm. kai tsaye. Sai na abubakar ya koma ila nisa. zuwa ga nisa mata mai jibu wa alaya abinda ta tafi da shi ya ci gaba yana ba da abinci. wa haka zaba da muni na haka da sauran masu imani رجموا سنكما أما عزموا عليه إلى أجند سنك إهما من من استرق آت نها نترقوا إلى أرحاد الاتفاق عند سنك شدستين كلام أجع يكون ذلك بنوع نيبة سيوم سوة أجن كوي وقدوة بكوي نوم بحر رمضة عند سنك دوباي رضي الله عنهم أجمعين يسنع الله تتفقد لدي دوباي ثم أتبت على على تسكت الفكير ثم الله زيزو لأتاكيني أرمانيكي a kan wannan labari na karan karya da kana ziratin amma wallahi ga tsoron hawa wata ta shafi kowa da kowa wa hukuma sa'annan da ɗaukar fanta shamila wata ta haɗi alamun yanka shuru ga duk wanda ya faru da hadisin jara'i irin waɗanda zai hukka na wani harafin mu'mina ta bangaren ƙai'a waɗanda suke masu imani ba ƙarin yi Allah ya ce إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الله تعالى إن الذين للي وأن يرمون سكي جيفا إن الذين المحصنات وأن سكي كاممو الغفائل كاممو الغافلات وأن سنروا كان سبا سهيكة على الفاشا عن الفواحش daga الفحشاء لألا يقع في قلوبهم نفعلها أي كالفحشاء كل شيء zuciyar su bai taɓa ɗarsawa ba ta waɗanda suke masu imani billahi da Allah wa rasulihi da manzonsa waɗanda ke jihar su da haka Allah ce lu'inu fi duniya wal akhirah an tsine musu duniya da lahira walau na azabun azim suna da azaba mai girma wani lokaci na يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله تعالى يومئذ لتشهد تكشيدة وأن الناس يا من سبعة يوم الاستقرار الذي تألق به لهم سند ألا لعنوا في الدنيا الآخرة ولهم عذاب عظيم تشهد إن بالقرآنية تسمى تعود كنا تشهد وقرأ أن كانت ستة ثانية لكتر كشي يوم يشهد عليهم أكرت ألسنتهم حرصت وأيديهم تعنوت وأرجلهم تقاوت بما كانوا يعملون فدق لك سنك تنسي سنك من قول النبرة وفعل لأيدي وقول من القيامة شيء هنا القيامة saboda ka duk abin da ka aikata a ranar tashin kiyama ba kin ga ka gani mai iya shirya to a ranar kiyama Allah zai rufe bakin ba a bashi ikon magana abin da ka ya aikata shi bai ba da shi ba hannun ya ce ai da ni an kai ni na kafa ni na dauko eh na ka hannu na ni na ka hannu an kai sun gaskiya sai ba shi gaba Allah baki bai magana kafa take da ni an ka in na haramun na suke ce ai ni an kasa an ne ko wala kana ciki na magana ce an yi wa kasa dole lokaci na zai ya kai kuku kuna haka ƙalu an ƙaƙan Allah. Wa ƙalu li juludihim lima shahidtum alaina. Ƙalu an ƙaƙan Allah alladhi an ƙaƙa kulla shay. Wa huwa khalaqakum awwala marra. وإليه ترجعون وقالوا كذلك لجلودنا لو أن حانوا لقها لكي لما شهدتم عليها zan yi kuke magana an ba ku da abin ku magana ƙarin da hannu da ƙafa da ciki sai ce an ƙaƙanan lafin da zai an tsara ko da ke Allah wanda ka sa ko ya kuri shi shi mun tsari saboda haka za a bani labari a ranar tashin kiyama مشينا أنا على وجه التركية اليابان فألا في يومئذ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله تعالى يومئذ زالهن يؤتيهم الله دينهم الحق Allah zai satanta musu zai cika musu aikinsu wanda yake na gaskiya jazilin Allah zai satanta musu da za a musu kamakon su alwazi wa alaihi wanda annawazi ya a kansu ويعلمون كما سنة كمي أن الأعلل ألا هو الحق المبين ألا شيني كثيا وتأفرننا حيث كي إلا حقق له ألا يتفت موسى جزاء من تتمكن الذي كانوا يشكون فيه وأن سنة سكن في سنة شكاة ومنهم تشكين صعباء بالله الله بن عبيد عبد الله بن عبيد ومن يحظ حظه لدوة دولة والموسنات هنا أن موسنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم الله ولا يقال وذاك المقذوف من أزواجه صلى الله عليه وسلم واحدة منهن فذاك هو أخذ ذيك الاسكين ما تم الله إيه الاسكين سباع فقال جماع الموسنات الدنيا يجب الموسنات والجواب أدل أنت أن من قذف واحدة منهن دول يقال ذيك إيه الاسكين ما تم الله فقد خلق الجميع يا هذا في ذلك لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة ومن duk sun yi من a cikin tsarin manzon Allah da zaman su mutanen kirki wal intisar da kahuwa ila ثم ذكر تعالى ألا يا قائلة السنة الإلهية قائلة السنة أبنجي الجارية بهدانا فيما بين الخلق فكان أبدا أتكان مهل جود a tsakanin bainar halki tsakanin halittu ala a ka abin da ke wadatar da annabin lahi ta'ala cewa lalle na Allah madaukakin sarki yana da mulkan mulki ya sukul a'la ila a'la yana tunkuda mutane zuwa ga waɗanda sun ka dace da su in na kwarai na Allah ya haɗa su da kwarai in na banza na a haɗa su da mutanen banza sai Allah ya ce ni الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Allah ta'ala ya ce al-khabithatu waɗanda suke na banza minan nisa'i daga cikin mata wa min al-kalimati sa'annan da kalmomi waɗanda suke na banza lil khabithina to suna kasancewa ga mummuna minan nasi ga mutane wal khabithuna Allah ya ce mummuna minan nasi daga cikin mutane to lil khabithatu suna kasancewa ga waɗanda suke mummuna min ma su kira daga abin da an ka ambata wasai ba waɗanda suke tsarkakanku min ma bu da abinda an ka ambata da tsayi bina sun kasance ga waɗanda suke tsarkakanku minan nasu daga cikin mutane wasai na waɗanda suke tsarkakanku maza minan daga cikin da tsayi ba su suna kasancewa ne da tsarkakanku min ma bu kira da abinda an ka ai Allah ya abinda ya kira ce zurfa bisa ga wanda an mummuna da su rubuta da ta wa mithlihi wanda ake sha ko mithluhu irin sa Allah ce ulaika wadannan ka at-tayyibuna wadanda suke tsaftatattu maza wa tayyibatu da tsaftatattu ne da sa'i da mata wannan ne da cikin su Aisha Aisha mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya atyabu tayyibat ita ce mafi tsarkin masu tsafta in ikhtara Allah na Allah ya zaɓi Aisha لأطهر الطيبين كما في قصة ما تقصى ولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا أنا محمد وجدت كما اشتعان شاهد أدي أطهر الناس شكرا متعد وزي قوة قصة بعد الرسول بعد من ذني عليه الصلاة والسلام وخيرة سألنا ذا أدي خير القرون سألنا ذا من أعطى لسنة قصة ولا يليق بعطاء اليدات لعائشة إلا أطيب الخلق في مكان مجلس الصوت وأطيب الأمر كمجلس الكائن وكذلك عقد صفوان بن معاطى صفوان بن معاطى الأصلي وكان صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كتن الشيء أما أبو شيء كنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة هذا ليس بيان يدرى شيء تتعب in an ka gawo jihadi in tsaya daga can baya yana biyuwa yana biyuwa yana biyuwa ya shaka aki saboda yana da shaka a marar ba wasu da shi ba ne mai karfi na sosai wa amanar sa'annan kuma ga amanar sa wa kana da zara filan na ya kasance in mutane sun kaɗa an kaɗa hanya an bai sami shi ya tsaya yana sallah duk annabi kai da sahabbai ko da ya ƙara sallar nafila a yin sa zai biyo baya ko da wani abu zai ba su zai ba da labarin cewa ba ga wani abu nan sun mata ba mu ta annabi ya miki ba ma ka da annabi mun shi wani abu zai ba da na sahabbai illa amara su ya dauko shi hatta ya ji bi asabu su ya zo masu shirye wala ya yi ba a da ya dace da shi irin wannan jari illa tsayin min al-kalam sai magana ta tattara amarin aiki Allah ce mubaraku na waɗanda abin kuka sauwa na min ma ya kuma na da abin da suke faɗa ai alfani suna wa alfani ta bibiyan waɗanda suke na banza maza da na banza na mata da cikin su lawo na suna da tsayi ne na ga waɗanda suke sauƙaƙa duniya da gari da cikin maza a tsaye ba su mai misali Allah ya ce maza sun suna da wata irin gamara ورزقهم كريم لأهل الدين والجنة في الدنيا الدنيا بالصبر أتكار سنة الدنيا ألا تقصد وفي الآخرة على غير الجنة الجنة وقد افتقرت عائشة عائشة ما تم الله ألا بايع الفاعل بأشياء عند أبوه من حالة الفكي أنها خلقت طيبة ألا يعمل فيك من أيدي ووئد حيمة القول مغفرة كافرة ولسنا كريما لأنك وأن يكتبك ولما فصلت هذا الزواج عن الزنا هناك ما تأتيكم نعم. نخرج إن شاء الله لئلا يمنع من الوزير مكان آية الشريف فإنه كتاب ذلك ألا رمضان وأخبركم ألا كافي من قتال السوق والسورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله من saurari tafsirina al-Qur'ani mai girma daga shekar Abdulsalam Abubakar Giga shugaban kwamitin wa'azi na matasa na jihar Benue muna da fata zuwa ba da ta ta kan kawo na suna da domin dai ne kowa ya gani dai sun yadda wa'azi ko da shi ne ke gudana a kan malam matashi kuma da gani an gani matashi sai eh, ga shi na an gani kasa sun bi sun ba zaman da suka zo tafsiri nan kuma shi ne shugaban matasa na jiragen duka muna da fara su kan tsara da kara malam kuzari da juriya da yin aiki da Allah saboda kuma kana fi jika da matashi na ragana kari kuma ka fahimta dalla dalla Allah ta ka da kai da zama kuma na Allah ta yi wa miliya tare da Allah rama malam Ismail Ahmad daga cikin jimma daga jihar kaduna ana da Allah su ba ta Allah ta kan kawo suna kai Allah ta cikin duk wannan karatu a cikin kwatanmu ya sa kuma karatu ya sa a cikin duniya baki ɗaya ya zafi a kan wasu mazawa akwai tambayoyi wanda tambaya ta farko da za mu suma da ita da tambayar yake malam ina kaza a cikin raka'a ta biyu sai ni suna sai ni suna na bar sajada a cikin raka'a ta ɗaya ta farko yake malam yaya ne zan yi gyara a nan to kamar yadda mai tambaya ya rubuta tambaya cewa yana sallah tunda mun san salloli akwai wata ya raka'a hudu kamar yin sallah da zahar sallar da aka da sallar isha'i akwai wata ake raka a uku kamar sallar magariba akwai wata ake raka a biyu kamar sallar su bayan mai tambaya yake cewa sai da ya shiga cikin raka a ta biyu sai ya tuna cewa a ta farko ya bata gara na farko sallah kamar yadda muka sani akwai aiki cikinsa na abin da ya shafi faɗa sa'annan kuma akwai aiki na aikata waɗanda abubuwa akwai abin da ake ce mafarila akwai abin da ake ce masunna akwai abin da ake ce musali kuma kowane da irin rawar da yake iya kasa cikin sallah akwai abin da yake in ka bai da cikin sallah ko ba ka kawo shi ba ko ba ka yi komi ba sallah ta lada akwai abin da in ka bai cikin sallah sallar nan ba ta karɓi ba wajen Allah sai ka kawo na abin da karɓi akwai abin da shi ko ba ka kawo shi da daga kawai za ka yi saboda haka shi wannan da yake ya tuna ya bar da daga a ta farko kun ga su a yi bari na da sun bari na sallah to a nan in ya kasance ya kulla raka'a ta biyu ni a kulla raka'a ka yi rubuci ka dago da rubuci to shi aka yi ka kulla ta har in ka kulla ta to nan bajiran ka dawo ka gyara raka'a ta farko ya wuce shi na kuka ha duke ce ma mahallin ta dawo bajiran da za ka rinkar da wannan aiki ka gyara ya huce ina ba ta an gane to saboda haka yanzu in ya kasance ka yi rubutu na ila kana cikin karatun fata alhamdulillah rabbil alamin ko ko har ka kai cikin sura ka ga ba kai kai rubutu ba sai ka tuna raka a farkon da na wani masa sadara to sai ka koma ka yi sadara ka koma ka yi sadara sadara nan da ka bari ka yi ka yi ka. sai da kare tasowa suwa ka ci gaba da sallar ka ina ba ta fahimta in ka kare sai ka yi sajada ba a gida saboda saboda an samu kare zuwa da ne har ka fara karatu ka tuna ka bar sajada har koma akwai cikin sallar cikin tsarin sallah babu shi to ka ga da kai ka koma ka gyaru tsari na ta yi yau ka kare sallah sai ka yi sajada ba a gida to amma hukunci na biyu ina ka sai da kai yi rubuki ka tsago da rubuki sai ka tuna to yanzu ka jira ka koma ka gyara ka sajada ya hukunci yanzu wanda ka da kake ciki ta biyu ita za ta wa daya ita ta ɗaya yanzu wannan kayan watsi da ita ta koma kamar an halar ba za a inda kuka kasan shinkawa manoma shinkawa kaga aka yi daji an ka buge shinkafa ba ana shinkewa ba wadda aka yi da mutu ka bi shinkewa wadda aka yi da mutu ka ta mara yi da muwa sai ka an faɗa an gane kaga babu komai cikin ta to wannan raka'a da aka kulla wannan to wata an faɗa ba ta da kun saboda haka ta shi ba da yanzu sai ka tsaya sai ka koma kawo mai fatiha da sura sai ka zauna kai tsaya in ka inda sallar ka kanci sai ka yi sujira ba a saboda ni ba wata a ta wanda ka yi ba da ita ina ba ta hankali ba kaga kenan wanda ya tuna sajada da ya bai bayan ya shiga kan yana da hukunci hukunci da farko ya kasance ka tuna kafin ka kulla rukuni hukunci na biyu ka tuna bayan ka kulla rukuni in ka dinka kullum rukuni na tana dawowa sai ka ci gaba da sallah sai ka ina ya da ita ke nan ta gyara ta daya in bayan rukuni na ba ta gyara ka yi zuwa da ita yanzu da sai ka ce daya saboda haka duk in ka tsara sallah ka tsira ba a biya ba sai wallahi ba alhamdulillah Allah Allah ta sa ka ta insha Allah mun da mu da ka mu tambayi mun da fara mu da shi sai Allah insha Allah ba ku tambayi da ake wasantawa ma da zuba da akan wallahu akwai bayan allah masu neman addu'a da ke nisan suna mana addu'o'i akan wakilcin mutum na kai kuma kafin a zo kan addu'a muna gabatar muna barci gabatar muku da alaji haya wanda da muna tare da shi yana da cikin ƴaƴan suna yi da cikin iyaye na wannan kungiya da ya ga shi yau Allah ka gari ya ce cikin wannan gari da wasiya ba su ba صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم